Kawo yanzu dai maniyata aikin hajjin bana na jamhuriyar Nijar ba su tantance rana da ma lokacin da za su fara tashi ba domin zuwa ƙasa mai tsalki biyo bayan sake ɗaga wa'adin farko da kamfanonin jigilar mahajjatan suka bayar na cewa za su fara tashi daga ranar takwas tara goma zuwa goma sha uku ga wannan watan na Septambar da muke ciki. duk ƙoƙarin da mahukunta ke yi domin magance matsalolin da akan sha karo da su wajen shirya aikin hajji a Nijar abin ya ci tara, inda yanzu haka ma wasu maniyata daga sassa daban-daban na ƙasar ta Nijar sun fara isowa a birnin Yamai inda mafi yawa daga nan ne ake kwasar su zuwa ƙasa mai tsalki. To amma sai duk da isowar tasu da akwai matsananciyar wuya ma su daga zuwa ƙasar Saudiya kamar yadda aka ce masu nan zuwa 'yan awowi kalilan. Alhaji Rabiu Salisu ɗaya ne daga cikin shugabannin ƙungiyoyin kamfanonin da ke sufurin mahajjata a jamhuriyar Nijar. zancen da kace tashi nan da yawo shi wannan zancen bai mata so ba saboda ko abin da suka bada lokaci provisoire ne suka bada na wucin gadi shi kuma kamfani uku ne aka ɗauka na harko ya bada takwas ga wata na tara na biyu ya bada goma ga wata na tara na uku ya bada goma sha hudu ga wata na tara shi ko wannan sifiri ma ba ya iya yiwuwa sai an aiko mu stikar daga makka mun sanya ga fasfuna shi stikar menene stikar wata takarda ce wadda ake liƙa ga fasfar ɗin kowane maniyaci to wannan takarda da an ganta gasfar an tabbatar da maniyacin nan yana da wurin sabka makka da madina da duk wasu hidimomi da za a mishi an yi su. ko baya ga matsaloli barkatai ma da ake samu ta wannan fanni na shirya aikin hajji wasu matsalolin da jama'a suka yi ta kukawa da su a kai shine hauhawar farashin kujerar hajji wanda kusan kowace shekara ma akan ga farashin ya yi tashin gwabron zabi. Alhaji Usman Muhammad daraktan kamfanin Baitul Islam ne, ɗaya daga cikin kamfanonin da ke zaman kansu na aikin hajji a Nijar yana mai ganin cewa laifin tsadar kujera ya rataya ne akan wuyan hukumar alhazai ta ƙasa. Alhamdulillah yau sai in ce kusan shekara goma sha biyar muna wanga aiki eh, ba mu gani ba inda aka ce aikin hajji zai kama mutane miliyan biyu da rabi wannan haramun ne an cuci Alhazai ko ba gaskiya ba saboda mu ba za mu amshi kuɗi ba mu wuce miliyan biyu miliyan biyu da shika ɗari har da kuɗin abinci to su ta ina ne za su je su kai waɗannan shugaban eh alhazai da suka ɗauka da za a amshi gare su miliyan biyu da rabi to wannan sanda sai in buge ta da eh, koho zan bugu da wannan sanda eh hukumar haji saboda su ne adda nauyin cewa su tsara komi su sa idanu bisa komi su ga abun da ake yi abun ga da aka yi ya kamata a ku kun yi kaza bai kamata ba ya kamata ku gyara. Kowane martani ne hukumar alhazan za ta ce dangance da waɗannan korafe korafen Alhaji Bello Garba shine shugaban hukumar alhazai ta ƙasa da ake kira koho. Akwai ina ji ranaku ana nan amma ranakun nan na wucin gadi ne da kamfani suka bada da kansu. Akwai abubuwa ka'idodi da ya kamata su cika yanzu ne suke nan suna cika su amma ba matsalan visa in ba wannan abin na'uran ba yaushe mahajjatan Nijar za su fara tashi domin zuwa ƙasa mai tsalki nan kare dai yanda na ce maka inda dai jirage sun ƙara sun cika ƙa'idan su muna ba lokacin da za a tashi Abdullahi Mamman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar